Lamarin ya ƙara kamari biyu bayan sace yara 'yan makarantar sakandare a kankara ta jihar Katsina da mayakan Boko Haram suka ɗauki alhaki. Sanata Kashim Shattima kuma tsohon gwamnan jihar Borno ya bayyana cewa duk da yake suna ƙaunar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari amma ba za su zira ido akan aikata ba daidai ba game da yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da rike manyan hafsoshin tsaro duk da cewa sun gaza wajen aikin su. We are not questioning his passion for restoring peace. We respect him. We love him. If there are things that need to be corrected, we are going to point it out to him clearly but without playing to the gallery. Shattima ya ce kamata ya yi a jarraba wasu manyan hafsoshi da za su jara gamar tsaro kamar yadda shugabannin baya suka yi. Why I was agitating for the removal of the security chiefs has to do with the fact that they have given their best but their best is no longer enough. Shehu Usman Aliyu Shagari had had three service chiefs in his four years of stewardship. Takwarorinsu na majalisar wakilai ma sun goyi bayan matakin ajiye aikin manyan hafsoshin tsaro duk da yake an sami rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar wakilan daga jam'iyyun apc da pdp kan batun tsige shugaban kasa dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar bangudu da na jihar zamfara shehu ahmad s fulani ya bayyana takaicinsa game da halin da kasa take ciki na taɓarɓarewar tsaro gaskiyar magana wannan abun takaici ne wanda duk wani dan najeriya ko kuma wani mutum wanda an kirki a fadin duniyan nan zai allah wadda da wannan abu da ya faru najeriya a ce wannan abu ya faru ai kamata I do idon rahama a gano ta wani kane ne abun nan ya zo har ya faru irin haka muna da jami'an tsaro service chief din mu suke suna aiki kuma idan har suna aiki to ya za a yi har wannan abu ya zo ya faru haka don haka ni gaskiya na ga kasawar su kuma na ga ya dace su sauwaƙa ma kansu su ajiye mukaman su domin a tabbatar da cewa an ɗauki matakan da zai kamata a ɗauka na mutanen da suka iya yin wannan abu domin su zo su hidda taswirar tsarin tsaro yadda za su iya samar da tsaro ga ƙasar nan da al'umma kuma kasar nan. A nasa bangare Yunusa Abubakar Ahmad dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamar ba a tarayyar Najeriya yayi bayani akan yanayin da ake ciki. Wayannan maganganu da yadda jama'a suka yi ta ji haka dai suke. Lamari irin wannan shi yasa dama aka raba gwamnati kashi uku. To a ciki majalisa tun da an ba ta ita ce take da wuka da nama da wanda za ta rika bibiya tana kuma caccakar bangaren gwamnati idan sun yi ba daidai ba. To a ciki lallai akwai yadda yadda za a iya a cire shugaban kasa da mataimakinsa in an kalli bangaren kundin tsarin mulkinmu na Najeriya na alif ɗari tara tasa'in da as amended lamarin da muka duba shine abin da jama'a ba sani ba kullum akwai adawa da ita gwamnati masu rinjaye to su dan adawa duk abin da ka yi ko ruwa a ƙasa ka zuba za su ce kata da kura dan su so suke su ma su ga sun kawar da wannan gwamnatin sun kafana su to duk abin da aka yi mai kyau zai yi wuya su yaba raye kiraye da suke ce yi muna da kalubalen kamar da aka ce na tsaron kasa to mu da muka duba sai muka ga a wannan barayin wannan gwamnatin ta yi rawar gani abin da muka samu rashin fahimta a nan wajen cewa waɗanda suke jan akalar tsaro wanda aka fi sani da service chief na ɗan sanda ana da su amma na soja sojan ƙasa sojan ruwa da sojan sama sai aka bar su har suka wuce tsarin su to a nan yadda yake faruwa yana kashe zauki dan himma da na baya za su taso. To sai dai mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya yi bayani akan matakan da gwamnati ke ɗauka. Shugaban Muhammadu Buhari a tsaye yake batutuwan kuma ya isa ya sa a je a aiwatar kuma ana aiwatar wa. 'Yan Najeriya su amince cewa da sojojin nan da 'yan sanda su ma da 'yan Najeriya ne kuma suna kishin kasar su kuma su ma uwa da uba suka haife su da jini a jikinsu mu tausaya musu ba su goyon baya mu haɗa kai tare da su domin duk irin ƙoƙarin da za su idan har ba su da cikakken bayanai akan lokaci akan fituna da take aka shuka ko take ruwa in a bari sai abu ya kure zo a zuwa ce ina soja to za mu ci gaba da samun matsaloli majalisar wakilai dai ta buƙaci hukumomin ƙasar su aiwatar da matakin gaggawa kan kara makarantu domin tsaron rayukan ɗalibai da malaman su daga har-haren 'yan ta'adda halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya